والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتم ونلامية الزقاقي واللقى أبو الحسن علي بن قاسم المغربي a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas ba za mu tashi wala ce ma in kana falon mu abada ubadir bi kasbi rasmi wa fish muhasila ila qudratin yafi kama basharatu min al ajibat an waqbalan wa wasila ila lam yakun shartun wa fi basi fatluban bi rifqin wa hisbin lil mu'at wasli kuna magana mu ne rubutu a kotu wanda ke rubuta shari'o'i da shaidar da aka bayar su ne makatakata Mun yi bayani idan saki uku ne ya rubuta cewa saki uku ne saboda tsoron abin da zai zai dawo in ma da an yi biyu yanzu ya zama uku a rubuta ne cewa an cika saki uku saboda kada mijin ya nemi ya dawo da matarsa ba tare da an wani auren ba ko an yi wani aurema. ba shi ne sai ce wala siyama musamman ma in kana mu'abbada idan rubuwar na har abada ne fa alam ka san wannan kamar a ce an gano sun sha ma da ta shayar da su guda ɗaya ce mace ɗaya guda ɗaya ta shayar da su to sai a ce sai wannan kanwarsa ya aura kenan kanwarsa ta shayar kuma da hadisin ya haro minar raba'ati ma ya haro minar nasar duk abin da yake haramta da sababin dangantaka yana haramta da sababin shayarwa to sai ka gane a sai sun sha mama ɗaya mace da ta shayar da su to ka rubuta shi don ka da wata ran kuma a zo a ce za a sake aure wani ya ɗauka sai kin kai ya ce wa badir yi gaggawa bi kasbin rasmi da rubuta takaddam wa fish ka yi bincike hasbila. ana mai hasbun Allah wa ni'mal da kana mai dogaro ga Allah shi zai ba ka lada gida uzuratin kuma ka rubuta ba sai an maka lada ba fi kama qasharat kawo abinda ka shirkanta tun na farko na ladan da za a baka ya ishe ka min al'ajari na daga lada fada'an tun farko su ka karfe shi wa wasu ila ka sadar da shi mana shi maka takarda idan ana ba shi albashi babu maganan kuma wanda zai rubuta wa shari'a ko shaida sai ya biya shi wancan sharaɗi na farko biyansa da ake na farko wannan albashin ya ishe shi amma idan aka ce ba a biyansa ya ka ɗauko shi domin ya zo ya yi rubutu to wannan in an yi sharaɗi a biya shi sai a biya shi to na farkon ya wadata sharaɗi na farko za mu ba ka kaza duk abin da aka rubuta har a gama shari'a ba sai an ƙara masa kuɗi kamar yanzu ka ce za ka riba gado a gida ka sai ka kira lauya kana so ya zo ya maka rubutu ya maka stamping kaga za ka yi sharaɗi da shi zai sharaɗi da za ka yi sharaɗi da shi ga abin da za ka yi shi to shine yace to karka karbi lada banda ladan farko da ka karba shine bila ujratin babu wani kudi da za a baka na lada yafi kama qasharatahu min al-ajri bada abunda ka shartanta shi min al-ajri na ladan da za a baka bada tun farko yafi ka ya shi ba sai an tsara maka ba waqbalan amma ka karbi kari in ma an tsara maka din wa wasila ka sadar da shi da abinda aka baka in an tsara maka na biyu amma idan lam yakun shartun idan babu sharadi wato ba ai sharadi za a kara maka ba kawai sai maka alheri ba babu laifi idan ka ka karba an biya ka hakkinka da kani kenan idan kawo mutum ne ka ba shi aiki za ka biya shi dubu goma da ya gama ka ga abin ya yi kyau ko ka ga wahalar da ya sha sai ka kara masa dubu biyar sai zama dubu goma sha biyar wafin zafi a wajen tauyewa ko bai baka haƙƙinka yadda ya dace ba fatluban ka nemi haƙƙin ka bi rifkin da tausasa a gama an gama rubuce-rubuce bai baka haƙƙin gawa to kai lauya ne ka yi masa aiki bai baka haƙƙin ka ba to ka nemi wannan ɗin bi rifkin da taushi wato da sauki ba ba da tsanantawa wa hifzin lil muru'ati da kiyaye mutunci wajila ka kyautata neman ka biya ka haƙƙi wato ba da walaƙanci ba ba da cin mutunci ba wani ka biya ni haƙƙina na gama maka aiki cikin tausasa ba wani cikin kiyaye mutunci shi wannan mutumin da ya sa ka musamman ma in bai da shi sannan da kyautata wajen neman a biya ka wannan haƙƙin naka ka walakanta shi kar ka sa a walakanta shi Imam ya ce wa bai uraqiqin bil bilbara ake min inal aibi in yujhal wa illa fa fasila ولكن على المشهور بالطول قيدا وأقوالها والطرق شتى فحصنا وبيع رقيق قيد باوى بالبراءة فاكتبا بالبراءة دا براءة فاكتبا كرمتاش وبيع رقيق قيد باوى بالبراءة tare da kubuta min al'aibi na daga aibi faktuban ka rubuta shi in yi juhal idan an da yake akwai wani abu da ake bai bara'ati sai ka tsira mutum abokace to in fa na da aiki ma zai dawo da wannan abun ba to malamai sun yi safani a kansa amma dai na bawa ya halatta sai ka tsira mutum bawa a bisa bayi wani zaɓi ni ya je ya samu wani aibi zai dawo ka da abun ka ba amma akwai sharaɗi ya zama shi wanda ya sayar maka bai san shi da wani aibi ba dawo ya da wannan aibi amma in ya san da aibin ya ɓoye to ya aikata haramun ya yi takalifi amma dama shi ni ba wani ban sake da wani matsala ba ka kai shi haka in ka samu matsala daga baya to ni ba za ka idan an samu wani matsala a wuri ka matsalar ta faru ba daga wuri na bane ya halatta na bawa amma na sauran abubuwa da suke ke fi inganci da halatta ba to shi ne ke ce mana wa bai tsura keke sai da bawa bil bara'ati a ka kubuta min al'aibi daga aibi in yi juhal in an jahil ta aibi to fasku ban ka rubuta ka mai rubutu da wannan ba an sai da shi ne buri ulbara a bisa cewa ba yi da wani aibi kuma an samu wani aibi ba za a dawo a fata cikin ba suka ce wannan ya halatta ka rubuta shi wa illa idan kuma ba a jahilci aibin bawan ba wannan yana da matsala fa fasila ai bayani bayanin cewa bawa na kai mai rubutu ka rubuta ba wanda wani zai fi yana da matsalar kaza kaza amma ya yi da wannan matsalar zai fi shi haka ta yadda daga a irki ce ka so kun zai sake dawa ke a sayar mara bawa mai aiki amma ce bawa ne mai hauka haukarsa tana tashi lokaci ba lokaci da shi mutumin ya sani mai sayarwa ya kai wannan bayanin sai ta yayi da zai sayar haka sai a rubuta wani ba kotun da zai je kuma ya ce shi an sayar mara bawa mahaukaci abu wannan to za ka sai kai bayani dalla dalla kai mai rubuce shafu ya ce walakin ana mashuri bi tsuli qayyidan walakin sai dai qayyidan ka bai wannan cinikin na cewa bawa a sai da shi a bisa ta cewa bayi da laifi ka kayyade shi alal mashuri a bisa zancen da ya fi shara bitu ne da tsawo wato bawan idan har kake ni bawa na bayi da matsala ka saye shi in ka saye shi ba za ka damin da shi ba in ka samu wani aibi to dole sai ya zama bawan ya daɗe a wurina amma na sai wani yau sati mai zuwa ya sai da shi tabarar gane yana da aibi ko ba shi suka ce sai dai ka kayyade wannan halaccin bituli da tsawon zama a wajen wanda ya sayar suka ce kamar wata shida ko sama da wata shida ina kalle wata shida a wurinka don wasu aljanun ba za ta ji kai ba wata shida wata uku ko makamancin wani matsala ne da shi ma wasu matsalolin ba za a fahimce su ba sai yau da gobe za a kare sai ce wa aqwaluha maganganu akan faidul bara'a sai da abu a bisa cewa in ka samu aibi bara ka da shi ba wa da hanyoyin da ake yin su shatta daban-daban ne fa hasila ka tabbatar da wato ainihin wannan to da haka kenan akwai maganganu sun ta kai maganganu goma akan bai ulbara ya halatta bai halatta ba ya halatta in ka zane in ka zane sai dai zancen da ya fi shara a iya bayi ne ya halatta in ba a san ba bawa ne kawai za ka ce ni ban kashi da wani matsala ba ka ce shi in ka samu matsala ba ka da na ciwo amma mota amma gida amma riga ko mashin ko waya don ka sayar min baka gaya min akwai matsala ba sai na duba na je samu akwai matsala ta zan dama da kanka ka bani ni kuɗi na ko ka mayar min da arashi wato kiman wannan aibin in da dubu ɗari ne wannan aibin da ya faru bai wuce kai ta dubu tamanin ba ba za ka nemi da dubu ashirin sai dai ai wannan wannan wannan wannan ka'ida ما ليس ولا تكتبا دوءا بعيب بمركب كبز وشرط في الغريم على المنع ولا تكتبا ترك ربوتا دوءا a ganin daman ka bi aibin da aibi bi markabi wato da kore aibi kenan bi markabin ga abun hawa ka fadli kamar alfadari wato a zo sai da alfadari shi gina sai a ce to wannan alfadarin za a sai da shi a bisa cewa ba yi da wani aibi ko an samu aibi daga baya ba za a dawo a ce za a yi shari'a ba to karka yadda da wani shi ne ma nan wala ta kuban ɗau'an bi aibin bi markabin ka fadli alfajari kaga raƙumi ya shiga ma doki ya shiga jaki ya shiga saboda mai saboda iya bawa ne kawai ake irin wannan ciniki saboda haka yin a raƙumi ne aka ce to ga wannan sun yi ulbara ulbara'a na raƙumi ko na alfajari ko na jaki ko na doki cewa in ma an samu matsala ba za a fasa ne ba to kar ka rubuta wannan da yanna ku dai ta jirage saboda ba bawa bane ko baiwa yace wa sharɗan da kuma sharɗantawa fil gari sarka rubuta sharɗantawa fil gari ga wanda ake bin bashi alal mala a bisa cewa yana da shi wanda ake nufi kada wasu su su yi itibani sai za mu zan baka bashi amma duk lokacin da na tambaye ka bashin nan to kawai kana da shi ko kai da awan babu ba za a yadda ba kaga ka'idan bashi idan kana bin mutum bashi ka kai shi kotu in bai da yadda zai biya ka bai da shi yace bai da shi aka tabbatar babu shi nan dole ka saurara wa in kana zuwa usratin fa nadratun ka mai ta dole ka ne kawai to amma in yana da shi ba dole ne ya shi ne matsalar gani zulmi wanda yake da shi ya kibiya zalunci to sai suka yi sharaɗi wai ko bai da shi kawai yana da shi dole ya biya aka ce wannan ya saba wa shari'a dan qur'ani ya ce in ba da shi dole ka saurara wani wa man alal abunan wa man alayhi dinu imma munzuru fa matluhu sunnun la yu'akhkhar aw mu'tirun qada'uhu iqraru fa yanbaghi fi shanihi inzaru aw mu'dimun faqad abana ma'zira fa wajibun inzaruhu limaytara ومن على الأموال قد تقعد فالضرب والسن عليه سرمدا Wa za mu yi a وإن أتى yi فبالقضاء حتى يؤدي ما عليه قاعدة وينشأ yi توفة الفقهاء فذاك إن ودا شيء سيني بها in ba da shi kwata-kwata dole a saurara masa in in yana da shi amma in ya biya zai takura to an so a saurara masa ba wajibi ba in mai diban dukiyar jama'a ne yana ganin da ganima ne yana tashin bashi ya kan ba biya zai yi ba aka gano shi Wannan za a kama shi a ɗaure shi a dinga duka in mai biya ya zo ma sai a ce ba za ka biya in mai biya ba za ka biya ba mai belin da zai kawo shi ba to wannan sai suka yi sharaɗi wai ko ba ka da shi ma kawai kana da shi haka suka yi sharaɗi dole ne to ba ki dushe ila yau ne in ba ka da abu za ka bani shi nan za a za a shi wannan ya saba wa shari'a sai aka ce to kai maka ta kada karka rubuta wani don fahimta la aka ce wa sharɗan ai la taktu shar'an daga kan ne wa la taktu man tawhan bi aibin bi markabin ka wa sharɗan ai la taktu man sharɗan karka rubuta wani sharadi fil gari dangane da wanda ake bin bashi ko an yi sharadi alal mala abita wadata al mala shine al ghina wadata karka yadda da wani lima qaddara ma shartihi min taraddudi atasdiki bi haqqin bi nafi al qada fala lima qaddara saboda abin da ya gudana ma a shartihi tare da wannan shartin nasa min taraddudi na daga kai kawo malamai malamai sun yi sabani akan jirimtan wannan sharaɗin da rashin jizimtan ko sun ce ya halatta wasu su halatta bai halatta ba shi ne wa firija idan ƙura'ani ya ce in mutum ana bin sa bashi kuma ya tabbata babu ka ko daure shi ba za ka yi ba in ka kai shi ko zuma alƙali zai suke shi ka ba da shi sai dai dama ya ci bashin ka don yin kibiyan ka ne wannan mai dama za a samu ya ciwo can ya ciwo can wanda na rayuwar su ba kan bashi ko ba da niyyar biya ba wannan kan ba za a saurara masa wasu da hadisin ma aka zamalar nan يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله don ya ɗau dukiyar mutane ya karɓi bashi da niyan ya biya Allah zai taimake shi wanda kuma ya karɓa da niyan ya halakar wa mutane dukiyar su Allah zai halakar da shi sai ce ka tasbiqi zai Kamar a yi ai gaskan gaskanta ma'abocin haƙƙi bi nafil qada da kore biya fala kar ka rubuta wani, fala ai fala taktub ka tasdiki ba ji tasdiki ba ka gyara ka tasdiki ba ina kirin da wani wato gaskanta ma abokin haƙƙi da kore biya kai bashi ya bashi sai ya ce masa to amma mu yi sharadi duk lokacin da na ce ba ka biya ni ba dole ka yi ba wato ko ya biya ma in ya ce bai biya shi ba dole a gaskanta yi idan ba magana rantsuwa sai ce to ba yadda da wannan ba sau da haka idan har an yi wannan sharadi sharadi ne ba tafi to da aka in ka biya ka biya in baka biya ba kuma baka biya ba la barara labira dira da akwai cutarwa cikin wannan sharadin to da haka aka ce idan shi mai bashi ya sharadanta cewa duk lokacin da ta awon wannan wanda yake bin bashin bai biya shi bashin sa ba to dole a zartar bashi to da yi ce ya biya ka kake ba a biya ba dole a yi a biya kawai ba za a sa ka karanta ko a kawo ni shaidawa shaidan an biya ba wannan ba a ba a yi haka ka'ida idan mutum ka bashi bashi sai ka ce biya ka bashin ka sai ce ya biya ka aka je kotu wanda ya ce ya biya din nan ya da ana biyan sa bashi yanzu kai kawo shaidan ya biya ina bin ka bashi ai na biya ka to kamar ka ce eh lalle kana bi na bashi amma na biya ka to na biya ka nan yanzu kai ne mai dawa ka kawo shaida idan ya kawo shaidu biyu shikenan ya biya idan shaida ce ya kawo adali sai ya hada da rantsuwa nan ya biya in kuma ya nemi shaida bai kawo ba to shi wanda yake bin bashin za a ce ya rantsi billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya shi ba ko sai a ce to nan ka biya shi an sai ka biya tun da shi ya rantsi in ya kiran zuwa kuma ka samu shaida ɗaya kai da ake bashin bashi karanci in rantsuwansa shaida ɗaya ne sai kuma sai ka rantsa shi kenan ka tafi amma a wannan sharaɗin da suka yi kenan babu rantsuwa in ya bai biya ba kawai bai biya ba ba za a rantsar da shi ba kawai sai ka ba shi dukiya wannan ai kamar ta ne wannan ba halatta saboda haka karka rubuta shi kai mai rubutawa wa irkin bi idrarin bila halafin jara wa illa fasaddiq was samaa bi ibara wa irkin da amarya ko mu ce mata kawai yake nufi anan makan irkin tana nufin amarya da mata bi idrarin ya ta da cutarwa bila halaf ba tare da rantsuwa ba jira da ya bayyana to idan wannan shi ma suka rubuta shi za ka fi wani ya aure ne sai suka shirɗanta matan ta ce to duk lokacin da na yi dawa kana cutar da ni dole ka yadda kawai sake na alƙali zai riba aure amma kake yana hannunta ne kenan kawai eh, yana cutar da ni eh, dole ya yadda kawai shi ke nan a ke ta ba tare da wani rantsar da ita ko shaidu ba ko da haka sai aka ce to kar a rubuta shi ma wannan sharɗin bai yi ba idan mata da miji suka yi sharɗi mace ta sharɗanta duk lokacin da ta kai ƙara ta ce mijinta na cutar da ita kawai zai yarda kaga shi kenan zai riba aure alƙali ya riba aka ce wannan sharɗin bai yi ba in ta tana cutar da ita ta kawo shaidu in shi bai yarda ba shi yadda a to ta kawo shaidu Ni alkali ya tabbatar da shaidu yana iya saki masa abinda yana iya saki mata wa illa in ko ba kafa wannan sharadin ba sai da awan cewa ana ana abun nan ana cutar da ita ko fasaddik ka gaskanta manan an kawo shaida ka rubuta amma tare da rantsuwa sau da aka bara a nan ba an gaskanta in ba shirin da gaskantawa ba shikenan sai ta kai kara mijinta na cutar da ita akwai shaidu shi nan sai ka rubuta Ya ce wasama a bihibbala wasama a shaidan munji ba za ka karba bihi da shi munji munji ina da daddare yake dukan ta cikin da makwata duk suna jin ihun da ka daina duka na ka daina duka na abu ya yanzu kawai a anguwa cewa wani yana dukan matarsa to ko ba su ga lokacin da ake dukan ba a ɗebo wa idan mutane sama'i masu bi wanda suka bi haka jin adalai su zo su ba da shaida to za ka fice bararun zaune ni ana karɓan shaidar sama'i mun karanta wannan a tufa su kula ko karanta shi na je a mizwa sani wannan shi ne shaidan sama'i yake to ko irin wannan shaidan ne saboda to wa zai shiga ɗakin da daidai wa ya ga lokacin da sama'i ku kan ana jire ihu da maganganun da ake ana bi kuma ya harawa ne na dukan matarsa bai kamata ba mun da wani yake ba ne eh, yana lahanta ta yana wannan abu har ma kowa ya sani ya sallama to sai kai kuma adali ka ji ana faɗan haka makwabta na faɗa yana iya zuwa ka ba da wannan shaidar kuma a tabbatar da yana cutarwa kawai ba da haka alƙali sai hukunci yin sakin ke ga dama ya gaya shi ne maza a fiye na fata mun bayyana ya shi yake kazalika jiski fazo fatruk wa wajiyan ila udratin wajruhu ma'aha wa fasila wajruhu ma'aha wa fasila yake kazalika hakan fazo wato kiyaye shaida a firlance fatruk karka rubuta wato musulmi wani abu ya faru sai je kafa wani shaida to a sirance ka zama shaida mun yi kaza da kaza da kaza abin da aka yi asirance kai a kotu ba za ka zo ka rubuta shi ba sai an yi shi a gaban kotu ya ba da shaida a gaban kotu shine za ka rubuta wani ni ne shaidan ka kan wannan kaza kaza a sirrance ba ba kotu ka ba da shaidan ba ba za a rubuta ba sai dai ka zo kotu ka ba da shaidan shine al-ittifaq fatro ka daina rubuta shi wa wajiyan ka ba da shaida ila udratin ba tare da an biya ka ba wajarhu akwai laifi fasikanci ne ma'aha tare da ba da lada idan har ka ba da shaida duk wanda ya ba da shaida to ba ya karɓar lada saboda ba da shaida wajibi ne ba da shaida wajibi ne bai halatta ka shaɗi wani abu ba in an nemi ka zo ka ba da shaida a gaban ka aka yi rigidin ko kuma a gaban ka aka karbi haƙƙin ko aka ci haƙƙin ka zo ka ba da shaida fi sabilillah saboda ubangiji ta Allah ya kashe ya ce wala taqtumu shahada wa man yaqtumha fa innahu athimu qalbuhu kar ka boye shaida dole ka zo ka ba da ita duk wanda ya boye shaida to kafiri zuciyarsa fajira ce mai sabon Allah ne zo da ka yin hanci ka zo ka da shi da ba za ka ce nawa za ka biya ni kamar ka ga yanzu ba su shaidan zo suna nan in kawai ana neman shaida shaida za a dubu ashirin ashirin kuma suna da sai su maka shaida a kotu to na gaskiya ma ba a karban kuɗi ba da na ƙarya ta ga laifin biyu kenan ga laifin ba da shaidan ga laifin karban kuɗi to fi sabilillah ne ake bayarwa sai yace wa fasila kai bayani bihi da shi wato kai bayanin yadda ainihin wannan al'amari yake na shaida ba a karban lada ba a karban wato ainihin wani kuɗi don kaluka ba a yi wa mutum shaida na gaskiya yadda annan ko bil markubi lil ajli za'izan wa illa fala illa ma al qasri yi din yana jira wa fasfila ko wa fasila ka yi bayani yadda annan ko amfani bimar ko da abun hawa na wanda za a ba da shaida na wanda za a yi wa shaida mu ajli don gajiyawa ja'izun halal ne wato halal ne idan ya rasa abun hawa da zai je kotu ya ba da shaida a ɗauke shi a motar ka kai shi kotu ko ka ba shi hawan mota ya je kotu in bai zai iya zuwa ba haka sai ya zuwa ya kama hanyar sai je kawai don kada zama ba wani cin hajji aka ba shi ya je goyi bayan abin da ba aka ba ne ya ce wa illa idan kuma babu wani gajiyawa fala da zai ma hau motan ba kusa kusa ne zai iya zuwa da kansa ko da ya je da ya ba da shaida don haka babu magana da zai iya zuwa ba zai iya zuwa cikin sauki to ya je kawai sun kada tuhuma ta shiga ba zan mi za su tattauna a hanya ba illa ma alqasri sahila illa ma alqasri sai dai tare da tafiyan da ta kai a mata kasau to sahila ta sauƙaƙe wannan tafiyan ta kai a mata ba amma zama malikiya mil arba'in da takwas to duk tafiyar da za in kai ta za a yi kasaro a to ka ba wa shaida ka kuɗin mota ko ka ɗauke shi a motar ka ka kai shi wannan an sauƙaƙe wannan ma'ana ya halatta a nan ka ɗauke shi a kai shi don ai da nisa da nisa kuma kai ne za ka amfana da abu shi neman lada yake sai ce ka nafin bi infafin wa tisbi mu'arrifin أقول بلا جلب وإلا فبالقلع لنفس كمان أمفاني أمفانوا بإمفان إن دكتير وانشي وان ذاته وشيدا لا أقول إني أقول a أمك أبو جيرانا maka abincin rana abu laifi ko kuma wani gari za a je ya kama maka hotel ya baka abinci da safi da rana da dare wannan babu laifi saboda tafiyan ta da nisa ta kai ta kawo to zai baka abinci da abun hawa da zaka je wajen gari akan wanda zaka yi wa shaida ba kan mai ba da shaida ba ai in an ce kan mai ba da shaida wani bare je ba da shaidan ba wani ma ba da shi ma yace wasik kai mai rubutu a kotu ka amince bi mu'arrifin da mai yin bayani akan wanda za a yi shaida a kansa ai wannan shine wani wanda ya ci kudin wani ko wanda bai biya wani shi ba a maka bayani su kuma kai ka san matsala amma ya zama aqulin mai hankali ba uqulin ba uqulin hankula da aqulin ake da mai hankali ai haƙiƙi ki jara bila jazbin ko ba kai ka jawo shi ba ko ba da ka jawo ni ka zo ka ce kai ka zo da mutum ka ce shi zai nuna maka wanda za ka yi sai da ba gaba sai shi idan mutumin a nan ka same shi lallai ka san rikici tsakanin abu da zai to wannan shine zai wannan shi ne amma ka tabbatar da wato abin da jinsa cewa shi ne a maka bayani amma ba kai za ka ja wani ka ce nuna maka shi aka ce wa illa in kuma kai ka kawo shi ko ba za a rubuta ba sai dai fabil kula da sikofinsa za ka gane shi sai maka bayanin sa ga yadda yake ga yadda yake ka nemi saninsa da sikofinsa ba da wanda ka ɗauko ya nuna maka to ya nuna maka wani daban ba shi ba ne ina shaidan ba akan wannan din bane kai kuma a zaton ka akan wannan din sai don a kore rikici kar a cutar da wani labarara wala bira babu cuta babu cutar ba mane ce wa kun ayyuhal adlul muwaffaqu muwaffaqu ne kure ne wa kun ayyuhal adlul muwaffaqu sadikan ila al-hudud al-mu'tadin zawil ula بصدق لسان واجتناب كبيرة وترك صغير سائلا da kalkula yake wa kun da kasance biyu adal ya kai hadari almuwassiqu mai rubutu kace almuwassiqu abun amintarwa almuwassiqu mai rubutu ka kasance salikan kana mai shiga sabilar A farkin adalai ka rubuta abun da ya faru ka kara karkai almutadina adalai wanda suke shiryayyu da wil ula ma abota daukaka ne manya manyan adalai na bai adalci a wajen rubutunka duk wanda ya haɗinci Allah zai kama shi da ka ɓoye wani abu ana gargaɗin mai rubutu saboda za a dawo kan rubutunsa wata ran rikici zai iya tashi a dawo a duba rubutu sai da bitin irisani da gaskiya na harshe ba ka ya zama adali mutumin kirki in harshen ka babu karya amma da zaran kai makaryaci ne to kawai ma duk inda aka yi bukatan amana ko adalci ba za a saka a cikin wani kuma ne suka ce ko da a shekara sau ɗaya suke karya sau ɗaya ka lalata adalci wanda tana duk inda ka zauna zuba kake yi za ka maganin adalci kan bata ta kawo ma yawa a tsakka da gaskiya suka ce sai dai in gulman wani kai wani ya wani abu kaɗan gulmansa sai aka samu a abun ba haka ba kaga wannan kuma kana iya bi kana zan iya kamar abin da rashin fahimta ko ga ka zo bayani wani na fage ɗan fitawa amma ka zo ka shirya ƙarya ka zo ka tsara ta ka zo ka faɗe ta to kai ba adali wani ko to sai za ka yi wannan a shekara idan gulma wani kake ana ɗan taɗin haihuwa ka ce ai kaza kaza ne wa zai wa kuma wannan ka sha'afa a kwakwalwanka haka ne a sai daga ba ka dami ah, to ba haka ba ne ba kana iya ma wani amma ba irin wannan ba ne ka shirya kaya ke ya ko sau ne kawai kai ba adali ba ne to sai ce wasu wasu na bi kabiratin da manya manyan laifuka kana zama adali in baka yin manya manyan laifuka su gina su saka shan giya da sauransu wa tarki sagirin da barin kananan kuma ba za ka ainihin abun nan a kansu ba ba za ka dage kana yin su ba don su yana da wuya mutum ya kuka ta yi ba yi ana nufin a galibi kananan laifukan ma galibi ba ka yi kuma laifukan nan suka ce akwai wanda dole ka ka bar su akwai wanda kuma a galibi ba za ka kubuta kamar kallon mace a janabiya yana da wuya mutum ya kubuta ga wata mata da tana kyakkyawa tana wucewa da sai bai dan kalle ta ba wannan bai zai rusa adalcin sa ba amma kai zama da'iman mai kallon mata tsautsayi ne ne wata ran dai kawai bayan ya kai kalla ya ake kallon ta kuma wani bara ya rusa masa adalcinsa musamman yin tabi a sami bin abbas da mata ta zo tambaya yana ta kallon ta mazala yin da juya kansa haka ila ya shafa ne yasa sosai na da ya aliyu la tudriku nazarata nazarata fa inna laka al-ula wa laysa laka thaniya in ka kalla na farko ba tare da nufi ba Allah bai zai kama ka da biyu amma in ka koma da biyu Allah zai kama ka da wannan to karka ji kallo da kan kun bayyana ba kawai da kada na yake cewa ce da kunna na farkon ba matsala in ka kalle ta sai ka zuwa wata ido ko ta kau da ido a ba ta wace an ka cigaba da zuwa ba a san ya adadin kallon da kai ba ma gina ta yi ni ma gida a jere a jere a ne. a kiyaye wannan ya ce sa'inan kana da kiyaye mu jasan wato ranka ko mutuncinka hala wanda yake mai kyau asalin muja shine damul qalbi jinin zuciya shine muja amma na faɗan muja ana nufin rai ana nufin annabsu shi kansa mutum amma nan a ake nufi mutunci kana mai kiyaye mutunci mana duk abun da zai taba maka mutuncin ka karka yi in kai yana yin sa to kai ba adali ba ne kamar tsari a bakin hanya ko tafiya ba takalmi kaga wannan duk zai taba maka mutuncin ko tafiya ba hula a wasu kasashen ko garuruwa don wasu garuwan limamin juma'a ma yana kuwa ba hula ko ba wani matsala amma ga a garin ko rashin yawa da hula yana taɓa mutunci bayan ka tafi kana tafiya kan ka ba hula kai ba adali ba ga wannan kamar ya mana ta'arifin suwaye adalai kamar da muka yi a tofatul hukam wal adlu man yashtanibu al kaba'ira ويتقي wa الغالب الصغائر وما أبيع وعيب العيان يكتب في مروءة الإنسان adali shi ne mai da duk wani babban laifi kabira wasu na bi kabira kuka ce babban laifi ne abin da kai shi za maka haddi wa fihi haddun في الدنا أو توعد بأخرى وتلك براءنا نفس عملا وزاد حفيد المجري أو جاء وعيده بنفي لإيمان muhabbadi مؤبد Duk laifin da in kai shi za maka hajji a nan duniya a yanke hannunka ko a maka bulala kaza ko a kashe ka to wannan babban laifi ne ko kuma a lahira an ce za a kona ka wala ba zai maka kallo rahama ba to babban laifi ne ko Allah ya tsine maka in ka yi abun ko a ce wanda wannan bai da imani sai ku sami jami'a ce to wannan babban laifi ne na bayan imam Ahmad ne fa to so da haka babban laifi da in kana yin sa ba za ka zama adali ba sannan kuma kada ka kada ka dinga yin ƙananan ƙananan kuma wa yattaqi fil ghalibi sagaira a galibi yana kiyaye kanana kanana ya kuma yanzu na dauko bayanin akwai kanana da za a baka uzuri ba a rusa adalcin ka wani sai kamar kallon mu mace haka amma akwai kananan da in ka yi su shi kuma bara za ka uzuri ba zai taba mai zai taba adalci ka kama a kama ka kasa ci kwai kwan zabuwa ko kwan kwaza ka gaba abin kirki ba ne ko ba za a tsinka ka saboda shi ba kama wannan zai hana zai rusa adalci ka don sunan sa sata sunan ga gata kaga ko yar karama ne kai abin da bai kai ya kawo ko dibino kaje ka dan samu dan kullin dibino guda ɗaya mu na kallin dibino da ka kata na dan naira biyar biyar din nan to ga barawa sunan ka jari yanzu ko da ba za a yi kai maka to irin wannan ka zai hana ka zama adali dan mummunan mummunan laifi ne kuma ka je ka dan kurki jiya ne kurki da ba za ki ba ki ga mutum kirki ba ne ko da ba ka zama adali don. to sagira abin da bai kai wancan ba sune kananan ƙananan laifuka to kaga dole ya zama shi adali ya zama musulmi baligi mai hankali wanda baya yin manya-manyan laifuka baya dawwama akan kanana kuma baya yin abun da zai taba masa mutuncinsa ya kame kansa wannan shi ake cewa adali duk inda aka kai shaida za a karbi shaidansa. shi yace وكتبك بين وضع القول واحضرا برسم فصولا ما قيود وكملا وكتبك ربوتون كبين كربوتا أبي ربوتو أقول لا كي كي أبيني دومين كبين ربوتين ألا لا لا يدعى كي ربوت to da ba wani yau kai za a karanta gobe kuma wani ne sai zai karanta kila gobe ba kan ne za ka aiki a wurin ba wa ba fikir kawai ka yi ta yadda ba za ta ɗau wani wani ma'anar ba in ka ce yana bin sa dubu ya ke nufi kenan yana bin sa naira dubu to bari ce naira dubu ya ke nufi ta wana dubu ɗaya me za ka ce ɗaya don ka ƙara wa amma ta ta gane dubu ɗaya ne a wurin rubutun ka ce dubu ɗaya kuma yi ta, saboda ɗayan ka fito ina bin sa miliyan kaga sai ka kara da daya ko ba ake da ban miliyan jin asali amma dai a sa daya don kari ne bayyana abu ba sai ka ba abun nan kar a dauki cewa ko miliyoyi ake nufi ko wannan ko wani zai dan kara wani dan harafi sai ba da miliyan su amma in kace daya magana ta ƙari. don ba a ci wani abin sa miliyan biyu daya sai dai miliyan daya sai yace wa kasbaka bayin rabbi da qawla wahburan bi rasmin wahburan fusulan ka halarto da bayanai bi rasmin a takardan da kai wannan rubutu ba wahsuran bane kuma wahsuran dai ma zai dauka ka tsare bayanai kenan ka rubuta bayanai amma wahsuran ne gani a wata nuska shine ka yi bayanai na yadda wannan misalin yin ne sai ka yi tafsiri shine ma'anar fusulan bayani cewa wannan cinikin an yi shi a bisa zaɓi ne wannan cinikin an yi shi bashi ne wannan cinikin kuɗi a hannu ne don an zo rubutawa abin da ya shafi harkar shari'a to a rubuta bashi ne ko kuɗi a hannu sannan ciniki ne wanda kana da zaɓi ko baka da zaɓi da jingina ko babu ko babu jingina sai ya ce wani ma kuruhin tare da kayyadewa ko kammila ka cika lafuza karka yanke su kayyadewan shi ne abin da zai iya ɗaukan abu biyu domin na ce ibrahim ba san adadin su a gari amma na ce bin zaidi dan zaidi ibrahim dan zaidi da za ka samu kuma gina mutum ɗaya ko ba su da yawa to gashi shi ne kuyuti kenan ko kuma in na ce musa to wani musa sai ce na kano kano kaga na jimaita da yau da duk ba shi wa ko ce almaki na madina na makka ko almadani na madina da wannan kai kayyar ka tara da wani abu wanda zai fayyace ga wanda kake nufi ko ga abin da ake nufi mun fahimta littafin ya kace littafin hadisi littafin bidiyo littafin kaza ka dan yi karin bayani za a gane wanda littafi da sunan littafi duka wannan don a kaucewa rikici ya sace wa kammila ka kammala lafuzan da bayanin don kar a shiga rikici yace wala taqtasil waqtuk kama qala rabbuna tawaqqa bihi lahnan yujarihi fa'mala wala taqtis wala taqtasil kada kai in ka zo rubutun ka rubuta tuka karka ce za ka yi amfani da wasu lafuza cikin gudallu don al-muqtasar shine ma qalla lafzuhu wa kasura ma'anahu idan wani lafazin ɗan ma'anar da yawa ba a buƙatar sa abin da ya shafi shari'a dalla dalla za a rubuta dalla dalla za a rubuta saboda haka a yi kar ka yi ikhtisari ka rubuta duk abin da ya kamata ka rubuta wasu ya ke san kwai ina ke ciyar ikhtisari waktu ka rubuta kamar tsada rabbuna kamar yadda ubangijin mu ce ko ya ce wajabtu bainakum katibun ila aji saboda haka mai rubutu ya rubuta tsakanin ku da adalci ka rubuta ne yana da kyau tawaffa bihi ka kiyaye da rubutun naka lahnan yin kurakurai ka rubuta da a hankali a jiki karka dinga kuskure ko ka ƙara wani harafi ya canja ma'ana ko ka rage wani harafi ya canja ma'ana sai ka yi wannan in ka ƙara ya canja ma'ana in ka rage zai iya canja sau da haka ka kiyaye lahanan kuskure biki a bisa rubutun naka yi jarihi da yake makwattakanka fa'amala sai aiki da rubutu wanda al'ada ta gudana hannu sai aiki da rubutu wanda kowa ya san shi har ka zo ka nuna goninka a zuwa kasa gane mai ka mai ka rubuta shi ne ma'anan amala kai aiki da abin da aka sani yace wa iyaka lafzan zashkirakin wa an tura bima lam haƙƙi katiban wa mu'awwila ala zanni bal ka shamsi faqdu wa wasiyan wa iyaka haqqan nasi iyaka fa'dila wa iyaka kashedin ka lafzan ka zo da wani lafazi zashkirakin wanda yake da tarayya wato lafazi mai ɗaukan ma'anoni cewa? yawa aka yi wannan wa an tura da kuma a zanka katiban kana mai rubutu bi ma dan su abin da baka haƙiƙance ba ko mu'awwila ya zama kana dogaro ne ala sanni akan sato karka yi haka wato karka rubuta lafazi mushkak amma yanzu an ce algarimu algarimu yana iya ɗaukan mai bin bashi yana iya ɗaukan wanda ake bin bashi to in ka zo rubutu ka kauce wannan lafazin ka bashi su algarimu don kar akwa kar ka koro bayani wani ya karanta ya dauka mai bin bashi wani kuma ya dauka wanda ake bin bashi akwai wasu wani larabcin da ba wannan ba yake amfani da adda'in din wanda yake bin bashi ne wanda ake bin ba sai ka ce almadini shikenan akwai da su al'ainu yana da ma'anoni da yawa akwai ainun jariya akwai ainun basira akwai ainun bi jasusu ainun jariya shi ne ruwa da yake kukuka ana ce masa ainun abin nan ido sunansa ainun abinnan nan jasus dan leken aziri sunansa ana ce masa ainun to in ka zo kar ka yi amfani da wannan lafazi in kuma kai da shi ba kai ne ka ƙara bayani kaga a kaman ainun ka iya sa basar in kaga abin zai abin nan kaga idon ake nufi ainihin na ɗan sai aje ka ce jasus shi kuma na ruwa kuma sai ka sai ka sa masa wani wani suna bari, don mai faɗi ne muna da nahar muna da muna da abun nan gadir ko da irin kalar ruwa muna da bi'ir misali rijiya sai ka bashi suna ta kawai na asali wannan duka domin kada a zo a karanta sai a gane wani abu daban wanda ba shi kake nufi ba wadata ka kiyaye lafazi tirakin. ko an tura lima lam ka ko abin da baka tabbatar ba ka zo ka rubuta duk abu wanda baka tabbatar da shi ba kar ka rubuta shi zai ka rubuta shi za a dauka ka tabbatar da shi shi yasa ce wa mu'awilan kana ne dogaro ala sani akan zato kar ka rubuta da baka tabbatar ba wai kana zaton haka ne ya faɗa sai ka rubuta ka tabbatar da in baka gane ba mai kaɗai abin ka rubuta me kace kafin a rubuta ala zanni balka ta taqwa wajhan wa iyaka haqqan nasi iyaka fa'ila dan ba haka ba ka shanti kar ka rubuta abu sai ya bayyana kamar rana gashi nan kulukulu kamar rana to sai ka rubuta faktub ka rubuta wa wajhan wato ka bada wannan shaida din ko abin da ka rubuta saboda ka ka rubuta shi ka ba da shi a yadda a bayyanensa kamar rana bazara ne ta fito ba mai shakkan ta fito ko ita ce ko ba ita ba wa iyaka kashedin kashedin ka haƙƙan na da cin haƙƙin mutane iyaka kashedin ka fa'adila kai adalci kai adalci da alƙalan masu ba da shaidan da masu rubutawa duk su ji tsoron Allah bi adalci su abun abin da yake wanda yake shi ne daidai saboda haka a nan ana yau mai rubutun kashe ne, kar ya rubuta wani abu ya zama na kuma abin da aka rubuta nan ba shi ne abin da shi wannan da ake shari'a da shi ya faɗa ba ko wanda ya ba da shaida ya faɗa ban an yaka an yi zalunci in kai zalunci kuma Allah zai kama ka don zalunci tun a duniya Allah yake maganin azzalumi kafin a je lahira tun a duniya saboda haka ka kiyaye haƙoƙan mutane in ka ci haƙƙin jama'a in an je lahira sai ka biya kuma da zuwa ta inganta su in dai baka biya a duniya ba bai yafe maka ba to a lahira sai ka biya Allah da zai yafe maka man kana inda wuli akhihi mazlamatun falyatahallalu Allah ya kuna yakuna thamma dinar wala dirham duk wanda dan sai ke bin sa haƙƙi su daidaita sun yanzu su warware ya mayar masa ko kuma ya yafe masa ya nemi a yafe masa tun kafin a ce lahira ranar da babu dinari babu babu azurfa ba kuɗi kenan yana da kyawun ayyuka ya bi kyawun ayyukan a bashi in ba da kyawun ayyuka kuma a ɗauki munanan ayyukan mai haƙƙin suka tsora masa a ƙarshe a je a jefa shi a wuta kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka babu wanda yake cikin haɗari kamar mai cin haƙoƙi jama'a wanda yake zalunci ba adalci shi duk da suke bari ko dubu za ka yi Allah bai zai yafe maka ba ne yafe maka wani in Allah ka saba wa ko a kwanci suke a kan gado inda ka yi na dama da shautar su ba ka so ba Allah zai karfi su ba amma hakin mutum sai idan ya yafe Wani da haqu wani islahu wal mahu in badalka bishrin wa ihtihamin bi rafin ka faqa kal ulah wa lil riskarwa ka rubuta sai ka zo ka ƙara wani abu a tsakanin sakara da sakara saboda an san da ke wani abu ko karin bayani tsakanin wannan sakara da wannan sai ka zo ka rubuta da an gani an san da sai da ga rubutun akai wannan ƴar karamar sakara tsakanin sakarori guda biyu babu laifi don kayi wannan akwai abin da ya kamata ka rubuta ba ka rubuta ba har ka yi gaba sai ka zo laifi idan ka idan kai haka shi ne sai idan abin ya gudana da sunayen Allah sai nan ba sai lafazin Allah ba ko suna ne bi asma'i Allah yana da sunaye nawa ne wa ya sani anan wani ce ashirin da tara ni dai ban sani ba ashirin da tara wani yace to ni ban san adadin sunayen Allah ba ko wanda ya sani ko za ka iya lissafa mana su haka ya shahara cewa sunayen Allah casa'in tara ne ko amma mun yi karatun a wannan masallaci a gidansu tsariya cewa sunayen Allah sun fi casa'in da tara saboda hadisin da yake inna lillahi tis'atan wa tis'ina kuma man afaha dakhala janna ba yana nufin iya sunayen mai Allah yana da sunayen casa'in da tara yi ba ɗaya wanda ya haddace su ya fahimci ma'anar sai yake da su zai shiga janna. Da ka ce ai ba cewa aka yi sunayen Allah casa'in da tara da cewa aka yi asma'ullahi ta'ala tis'atun wa tis'una man sunayen Allah tasa'in da tara ne zai ka ce to tasa'in amma Allah yana da wasu sunaye tasa'in da tara idan ka kiyaye su za ka shiga aljanna ta ga manzan ce ina da ina da miliyan ɗaya duk wanda ya karrama ni zan ba shi ita to sai a ce ya miliyan ne kake da shi ina da miliyan ɗaya zan yi sadaka da ita don Allah za ka yi tsammanin iya kuɗi biyan mai miliyan ɗaya bayan yi sadaka da ita ne da shi za ka ce Allah ba wanda ya san adadin sunayen sa sai shi saboda akwai hadisin gancacce hadisin alhamdu wal hazan ko Allahumma inni abduka wa ibnu ibnu abdika wa ibnu amatika nasu yati bi yadika ma bin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bi kulli min huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب كتابك kaga ce ya Allah ina roƙonka da dukkan sunaye naka wanda ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a littafin ka ko ka sanar da wani daga cikin bayan ka ko sunayen da kai kaɗai ka san su ba wanda ya san su na akwai sunayen da ba wanda ya sani sai Allah ko wanda aka sani ma da malamai suka bi Qur'ani da hadisi sun samu ya fi ɗari ya fi ɗari sunayen da aka bi iya sunayen Allah da suka zuwa Qur'ani da hadisi ya fi ɗari amma hadisin abu huraira na tirmidhi da yake cewa yace Allah ya suna ta da tara sai je wasu da tara akwai ma wanda inganta ba hadisin ma bai inganta ba hadisin ma bai inganta to kowane suna ba sai lafazin da ko ar-rahman ne ko ar-rahim al-aziz al-qadir al-wahhab al-qahhar idan ka rubuta indai a dan karami muri za ka rubuta shi kawai ka canja takardar haka ka fito domin ka fidda shi gulo gulo mun bayyana sai ce kazafmu nabiyin ثم إن قيدها انتفع بمهل وبشر أو شبيه ففصلا يتي أبنا كذب نبي هكذا سنن النبي شما يشي ذاك هيك مدى يجي أول مولي to ka canja takardar yari in bayan da za ka rubuta shi sosai kamar muhammad sunan ko sunan wani annabi musa su isa da sauransu in dai annabi ne sunan annabi ne kake ne ba sunan wani saurayi a unguwar kuwa ko abin nan ɗinsa ka canja takardar yana nufin idan baka samu a wurin kai bayanin uzurin da ya sa kai wannan soke-soken ba to a can wani wuri a takardar kai bayani cewa wannan wurin haka ake zuwa wannan wurin na sauke shi ko na canja shi da sauƙin kaza da kaza wannan yana ba cewa wancan bin gai bin kai jikiti zari ne ba bin gai ba bin kai wato alƙaidu ana ce masa rubutu ayyiduhu ma'ana uktubu ko tanjilu ka rubuta shi ko sai ya zo a banki ko abunan abunan al'ilmu saidun ko wal kitabatu qaiduhu ayyusyunaka bil hibalin wafiqa wa min al hamasati an tasida gazalatan fatatukuha bayna talaqi min talaqi ɗalika. to da ka al ilmu sayyidun wal kitabatu dubu, ilimi farauta ne rubuta shi shi yake bai sai ka yi ulumaka ka rubuta ko ka dawaye ilimin ka da rubutu sai shi yasa rubutun kansa sai ka masa kai ne in ka rubuta abu ilimin da doka da bai bai ne shi ma ka manta shi ka zo ka duba za ka same shi amma baka riga ka rubuta ba to in ka manta shi ba dai ka nemo malamin da ya koya maka ko wani malami ya tina maka shi kaga baka da inda zaka koma ka tina shi to shine ma'anar fafasila idan har baka yi wannan rubutun ba to kai bayani wanda yake na wato dalla dalla da yake nuna akwai udurin da ya sa kai wannan shasharewan to dan an ce ba za a share ba a dinka canja takardu da takardun a wannan lokacin yana da wahala suna da wahalar samu biro ma kila ko alƙalami da tawadan yana da ɗan wahalar samu za ka don an yi gyara gyare a littafi da zai zama matsala ba tunda babu tuhuma a ciki shi mai rubutu na gaban alƙali shi ne ya yi wannan ba kamar takarda ne kai da kake bin baki da aka samu ka sauke nan ka yi nan ka yi nan ka ƙara nan da kuma ba aka take ba sai a kawo ka kalin kai goto kofi ka ke gyara ka ga wannan kirki da an san akwai abun da abun da kai ba za a yi da kai ba to za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah gobe za mu sauke ne kafin inda muka tsaya nan sauran bai sukan da su hau. saura